Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata uku ga watan Yuli na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sa da su dangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Ana ƙara nuna damuwa dangane da yunkurin Koriya ta Arewa na ƙara ƙarfi maimakon warware cibiyar ayyukanta na nukiliya da kuma ƙera makamai masu linzami. An kama tsohon firaministan kasar Malaysia Najib Razak dangane da wani abin fallasa na biliyoyin dala da ya shafi kudin gidauniyar raya kasa da ya kafa lokacin da yake bisa karagar mulki. ƙwararrun niƙayya a teku sun ba matasa goma sha biyu 'yan ƙwallon kafar kasar Thailand da kuma mai horas da su da suka makale a wani kogo. Ƙwayoyin magunguna masu ƙara ƙarfi yayin da ake tunanin hanyar da za a mai da su gida. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun toshe kofar shiga Majalisar Dokokin Najeriya yau Talata a kan kasafin kuɗin shekarar nan ta 2018 ga irin abin da suke cewa. Mu talakawan Najeriya mu muka zaɓe su a kan sigiman ayyuka kamar yadda suka fito da wani abu wai da ake kira cushe a cikin kasafin tsarin kuɗi. Wannan cushen mu a gurin mu sata ce, damfara ce, tunda mu ba mu zaɓe su akan su yi wannan ba. za ku ji ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji rahoto akan taron da ministocin tsaro a ƙasashen yankin Sahel suka yi akan yadda za a magance ƙalubalen da ya addabi yankin. Za kuma ku ji cewa Bankin Duniya da gwamnatin jihar Neja sun ƙaddamar da shirin samar da hanyoyi a jihar ta Neja. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan rikicin da ke faruwa a jam'iyyar CPR inganci a can jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Talata yau ma za ku ji shirin noma tushen arziki wanda Safinatu Sada ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu sai a gyara zama Safinatu ta shirya za ta karanto labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ana nuna damuwar ganin koriya ta arewa tana ƙara ƙarfi maimakon warware cibiyar ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo a wannan makon zai kai ziyara ta uku zuwa pyongyang ziyarar tasa ta biyo bayan tattaunawar da aka yi ranar lahadi a yankin koriya da aka haramta gudanar da ayyukan soja tsakanin jakadin amurka a kasar philippines son kim da 'yan kasar koriya ta arewa Wannan shine karo na farko da jami'an kasar Amurka da na Koriya ta Arewa suka gana tunda shugaban Amurka ya tattauna da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a Singapore. Trump a kwanan nan ya bayyana cewa babu sauran wata barazana ta makaman nukiliya daga Pyongyang biyo bayan nasarar da aka samu akan tattaunawarsu da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa. hotunan tauraron ɗan adam da jami'an leƙen asirin amurka sun ƙaryata wannan tabbacin inda suka nuna shaidar ayyukan kwanan nan a wurare da dama na sirri a ƙasar koriya ta arewa wanda ke da alaƙa da samar da ma'adanan uranium don ƙera makaman nukiliya shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce ƙasar amurka ba ta da wani shiri a yanzu na ɗaukar mataki akan ƙungiyar cinikayya ta duniya amma ya yi gargaɗin ɗaukar mataki idan ba a kyautata ma ƙasar ba a lokacin da yake magana a ofishinsa na gudanarwa wato oval office tare da prime minister dutch mark rutte wanda ya kai masa ziyara shugaban ya ce kungiyar cinikayya ta duniya ta saka kasar shi cikin wani yanayi I hope they change their ways. They have been treating us very badly for many, many years, and that's why we were at a big disadvantage. Ƙungiyar cinikayya ta duniya bata kyauta wa Amurka ba. Ina fatan za su canza hanyoyinsu. Suna musguna mana shekaru da yawa, shi yasa ba mu jituwa da su. Kuma babu abin da muke shiryawa a yanzu, amma idan suka ci gaba da aikata hakan, za mu yi wani abu a kai. A halin yanzu jami'an gwamnatin Trump sun karyata wani rahoto da ya ce fadar White House ta shata wani daftari da zai ba shugaban kasar izinin tsaida kuɗin haraji wanda baya cikin ikon kungiyar cinikayya ta duniya. Kundin mai yiwuwa ne ya fuskanci adawa daga 'yan majalisa waɗanda suka hada da 'yan jam'iyyar Trump ta Republican wanda hankalinsa ya tashi dangane da barazanar ƙara kuɗin haraji da nufin hukunta abokanan cinikayya amurka waɗanda suka hada da barazanar ƙara harajin kashe 20 cikin 100 ga masu shigo da motocin tarayyar turai an kama tsohon firaministan ƙasar malaysia najib razak dangane da wani abin fallasa na biliyoyin dala da ya shafi kuɗin gidauniyar raya ƙasa da ake kira imdb majiyu sun ce jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ne suka kama najib a gidansa yau da safe gobe laraba ake kyautata zaton tuhumar tsohon firaministan ana zargin najib da laifin wawurar kuɗin gidauniyar ta imdb da ya ƙirƙiro lokacin da yake mulki ma'aikatar shari'a ta amurka ta bayyana cewa an wawura dala miliyan dubu hudu da ɗari biyar daga gidauniyar ta imdb waɗansu kuɗaɗen kuma a bankunan ajiyar najib wannan abin fallasar ya janyo mummunan kayi da jam'iyyar national front coalition ta najib ta sha wanda ke mulkin kasar malaysia tunda ta sami 'yancin kai a shekarar 1957 najib ya musanta zargin labarun duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Gwamnatin ƙasar Austria ta faɗa a yau talata cewa a shirye take ta aiwatar da kare kan iyakarta duk da yake bata bayyana yadda za ta yi hakan ba idan ƙasar Jamus ta kafa dokokin shigar baƙin haure masu tsauri da ta sanar jiya Litinin. Wani bayani da ya fito daga gwamnatin ta Austria ya ce a shirye take musamman don ɗaukar matakan kare kan iyakokinta na kudu waɗanda suka haɗa da na ƙasar Italy da Slovenia. gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar jamus ta samu saɓanin ra'ayoyi akan matsalar ta bakin haure inda ɓangaren angela merkel suke nema a sassauta yayin da abokananta na haɗin kan bavarian suke gardamar a tsauran rama waɗanda za su shigo ƙasar bayan sa'o'i ana tafka muhawara an da yarjejeniya akan tsarin da kowane ɓangare ya amince da shi yarjejeniyar ta yi kira da a gina wuraren zama wanda zai rike waɗanda ke neman mafaka a yayin da suke jiran sakamakonsu idan aka gano sun riga su nemi mafaka a wata ƙasar turai ta daban za a maida su ƙasar da suka fara neman mafakan ko austria idan aka sami amincewarta labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gamayya kungiyoyin fararen hula ne daga jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya suka yi zanga-zangar lumana a kofar shiga Majalisar Dokokin Najeriya yau Talata, inda suka yi dafifi suka hana a shiga akan abin da suka kira cushe da 'yan majalisar suka yi a kasafin kuɗin bana. Ga rahoton Madina Dauda. dubban 'ya'yan ƙungiyoyin suka dinga waƙe-waƙe da raye-raye a ƙofar majalisar dokokin najeriya a lokacin da suke zanga-zanga kenan akan batun da suka kira shi cushe a kasafin kuɗin na bana kabiru ishaq sa'id yana ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin mu talakawan najeriya mu muka zaɓe su akan sigiman ayyuka amma abin da suke yi ya sha sabanin abin da mu talakawan najeriya muke so misali kamar yadda suka fito da wani abu wai da ake kira cushe a cikin kasafin tsarin kuɗi wannan cushen mu a gurin mu sata ce damfara ce tunda mu ba mu zaɓe su akan su wannan ba. Akan wannan batu na kasafin kuɗin bana dai an ɗauki tsawon lokaci ana gutsiri tsomi tsakanin majalisar dokokin Najeriya da kuma fadar shugaban ƙasa. Har ya zama na nuna 'yar yatsa akan 'yan majalisar inda aka yi zargin sun yi cuce na yawan kuɗi biliyoyin naira da kusan shida domin kansu ne kawai. Abubakar Abdullahi ya yi wata takakkiya ne daga jihar Borno. Hanyar garinmu wallahi kilomita arba'in ne sakatar awa biyu da damuna mota ba bi wannan wajen. Taruwan da kai ma anan yanzu gaba gide mu shine kawai da muke bukata dogara da saraki kawai musu soka saboda ba sa son cin gaban al'ummar Najeriya kawai su soka ba ma tare da su sayawa yana zubta da hukumar da kwanza ganin cewa a shekarun baya ma an yi irin wannan zargin akan 'yan majalisar har da kai ga dakatar da wasu 'ya'yan majalisar irin su Abdulmumin Jibrin ɗaya cikin shugabannin kungiyoyin Ibrahim Garba Wala wanda aka fi sani da IG Wala ya tsokaci mun je bincike mun yi bincike mun gane cewa 'yan majalisa ba aikin suke yi ba sai dai su zo da hikima a zo a sace kuɗin a kwashe kuɗin a bar mutane ba a yi aikin ba shekara nawa ake eh, constituency project hajiya kin taba ji akwai ranar da majalisa ta taba zama saboda su yi bibiyan ayyukan constituency project su ga cewa irin ga nasarori da suka samu ga kuma kalubale da suka samu sun taba yi ba su taba yi ba a lokacin daukan wannan rahoto dai babu wani dan majalisa da ya fito ya karbi masu zanga-zangar ko kuma yi musu jawabi abin jira a gani shine irin matakin da majalisa za ta dauka akan irin waɗannan korafe-korafe da a halin yanzu ke neman ya zama kalubale a gare su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Ministocin tsaron ƙasashen yankin Sahel sun gudanar da wani taro a Najeriya inda suka duba hanyoyin da za a bi don magance rikice-rikicen da suka addabi yankin musamman talauci. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. Taron ministocin tsaro na kasashen yankin Sahel da suka gudanar a Abuja ya ƙara fito da batun illar da fitinar da ta kai ga kashe shugaba Muammar Gaddafi na Libya ta haddasa, inda 'yan ta'adda da makamai suka bazuwa kasashen yankin. A tatsanantar kashe-kashe a Benue ma bayanin shugaba Buhari ba zai rasa nasaba da irin waɗannan 'yan ta'addan ba. Ministan tsaron Nijar Muntari Kalla ya bayyana yadda abin takaicin ke shafar tsaron yankin. Kushewar ƙasar Libya ita ta kawo sauƙi ga 'yan ta'adda sun kawace cikin ƙasashen suke ba moya. Matso ana shawarar da ake gamawa da mutanen Libya. To muna ganin bancin mun samu sauƙi ga ƙasashen kuma za mu samu sauƙi daga inda matsalar ke zo mana. Muhari kenan nake alfa'arin wannan haduwa da mun ka samu mun kai tare da duk waɗannan kasashen kasan sansad kungiya ce wadda an kai tun shekarun baya da libi ta samu matsala an ka samu kamar ta dan kwanta yanzu ne ta taso saboda muna ganin matsalolin da muka fuskanta ta wannan kumje muna iya samu mu zanki zamna muna yin shawara a mu ci kan matsalolin da suka addabe mu. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali a nasa bangaren ya ce ba tura jami'an tsaro ne kaɗai zai taimaka ba akwai buƙatar inganta rayuwar al'umma ta hanyar shugabanci mai nagarta. Dukansu dai in an duba aka zagaya aka gama da magana shugabanci ne in ba a gyara shugabanci na gari ba mutane kowa ya san cewa ana yi da shi in ka duba wasu ƙauyuka shekara talatin da biyar ba su san ma akwai gwamnati ba wasu wurare. To yana cikin abubuwan da muka yi magana na maganar lecture ɗin karshe da su ma kasashen eh, irin waɗannan su eh, nijar da sauransu masu duba jama'a a tallafa wa talaka Bala Muhammad Maradun daga Zamfara ya kara karfi kan wannan matsaya da nuna lallai talauci na daga ginshikan samun miyagun iri. Dan in har ka samu mutum aka ce da kai dama na farko bai yi karatu ba jahili ne baya da wani takamaiman abun yi me ba zai iya aikata maka ba. Dan kalilan wani abu zai iya furoboki nasa ya kashe balantana harkar na yanzu da ta riga ta zama ruwan da ta harka shaye-shaye. Mutanen nan za su yi shaye-shaye shi ne kaɗai da sa mutum ya aikata irin wannan amma duk mutumin da ke cin hankalinsa yana da abun yi yana da iyali yana da mutunci a idon al'umma bayan da yadda za a yi ya zama ainihin dabba don wannan irin al'ada al'ada ce irin ta dabba in ba dabba ba ba wanda zai iya wannan ka zo mutumin da bai ba ka faɗa da shi bai ɗau kayan ka ba ba wani abin da ya haɗa ka tsakanin ka shi ka zo kawai ka buɗe masa wuta ka kashe shi wannan aka tambaye ka kai me yasa ka kashe shi ba za ka iya bada wani dalili me yasa ka kashe shi ba shi kansa aka tambaye shi me wani laifi ya aikata aka kashe shi ba zai ce maka ga wani abin da shi ya aikata kafin aka kashe shi ba wani kalubalen shine hucewa kan matafiya da basu ba su gani ba da miyagu ke yi sakamakon wata fitina a ƙauyuka irin wannan dai kan sanya ayar tambaya shin jami'an tsaron da ke tsayawa kan manyan hanyoyi na da tasiri kuwa fiye da haddasa jinkiri ga matafiya da neman na goro? Nasura da mai Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Bankin Duniya tare da gwamnatin jihar Neja a Najeriya sun kaddamar da aikin samar da hanyoyi a yankunan karkara masu tsawon kilomita 403 a sassan ƙananan hukumomi 12 da ke cikin jihar. Wakilin sashen Hausa, Mustapha Nasiru Batsari, ya aiko mana da wannan rahoton. Jagoran shirin samar da hanyoyin yankunan karkara a Najeriya da ake kira RAM, injiniya Ubandoma Ularamu ya ce ana sa ran kammala aikin ne daga nan zuwa ƙarshen shekara ta da goma sha tara, kuma bankin duniyar zai kashe dala Amurka miliyan sittin a ƙarƙashin wannan shiri. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello shine ya kaddamar da aikin hanyar da ta tashi daga garin kamfanin Bobi zuwa Bangi hedikwatar karamar hukumar Mariga ga abin da yake cewa. Mun kaddamar da wannan aiki a kamfanin Bobi zuwa Bangi a yau. Ah, duk wanda ya sa bi wannan hanyar ya san mutanen da ke karkara a ah, bisa wannan hanya suna cikin wahala in ka tashi daga kamfanin bobi za ka bangi in ka yi sauri ka yi awa hudu tafiya na duka duka bai kamata ya wuce minti arba'in ba ko awa daya saboda ka lallai yau mun yi mutukan murna tun ana labarin ah, za a yi hanya yau gashi za a yi hanya tsakanin kamfanin bobi zuwa bangi Kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Haruna Doku ya ce sun fara bayar da naira miliyan 200 a ƙarƙashin wannan shirin. Muka saman ba da naira miliyan 100 na bara da na bana miliyan 200 kenan. Na'am. To yanzu wani tabbaci za ku baiwa jama'a cewa lalle wannan an fara ba za a tsaya ba. Kasan shi wannan hanyar da yake haɗin kai ne tsakanin jihar Niger da bankin duniya babu yadda za a iya tsaya da izinin Allah. Muna da kuɗin ƙasa da zaran kamfani ya nema za mu bashi. Wannan hanyar dai da ta tashi daga garin na kamfanin Bobi zuwa garin na Bangi na da matuƙar tasiri musamman ga manoma wajen fitar da amfanin gona ga abin da wasu daga cikin mazauna yankin ke cewa. Alhaji Alimai mai kasuwan garba. Muhimmancin ta gaurinmu wallahi in abu ya faru wanda an samu rashin lahiya sai a rasa yadda za a ɗauko su sai an yi hito yau gashi Allah ya kama ga hanya da za a yi mun ji daɗi. A suna na honorable Musa kasuwan garba. Na fi kowa farin ciki a wannan margalar gamin domin na tuna sa da nake majalisa daga dubu biyu da bakwai zuwa dubu 2011 ba irin goma da ban yi ba har ya kai fagen an sa wannan hanya sau biyu a cikin kasashen kuɗi na shekara 2010-2011 amma Allah bai kadar an yi ba. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya masu fama da matsalar rashin kyawun hanyar motoci. Al'amarin da masana tattalin arziki suka ce yana kawo cikas wajen bunƙasuwar kasuwanci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda rikicin cikin gida ya ɓarke a jam'iyyar CPR inganci bayan da shugabanta na ƙasa baki ɗaya Kasim Muktar ya ce ya rushe kwamitin gudanarwar jam'iyyar a reshenta na Yamai yayin da waɗanda matakin ya shafa suka ce ba za ta saɓu ba. Wakilin murya Amurka, Sulaiman mana Barma, ya aiko mana da karin bayani. Rashin gamsuwa da halaccin hanyoyin da shugaban jam'iyyar CPR inganci Kasu Muktar ya bi wajen ɗaukar matakin rushe kwamitin gudanarwar jam'iyyar a reshen ta mai ne ya haifar da takun saƙa a tsakaninsa da wasu gaggan makarraban jam'iyyar a yankin Yamai. Ibrahim Garba Barmu da ke shugaban wannan jam'iyya a gundumar Yamai ta uku ya gaya wa manema labarai cewa. Ba wani takarda aka bamu ba, ba wani aka turo sako ya gaya mu ba mun gani ne a yanar gizo-gizo ana ta yada bayanin to sai muka ga wanga abin ya zama tozartawa kenan ya kamata mu gwada rashin yardanmu wajibi ne mu hito mu sanar da al'umma ga halin da jam'iyyar safiyar inganci take ciki a yanzu kamar hali ne ake ciki na kama karya ba ta cikin tafarki na demokradiyya kwata-kwata. Wace hujja aka baku wajen ɗaukar matakin rushe kwamitin na yamai da kuke bayani? To babu wata takamaimiyar hujja da aka bamu babu wani cikakken bayani ban ma sami muka yi ba. Girman matsalar da ake ciki a yau a CPR inganci wani abu ne da ke barazanar tarwatsa wannan jam'iyya. in ji shugabannin reshen yamai dalili kenan da suka buƙaci kwamitin koli ya dakatar da shugaban jam'iyyar daga mukaminsa ba mu yarda da wannan rushiya da aka yi ma biranmu ba mu ma muna kira ga magabatan jam'iyyar nan na koli su dakatar mu da jagorancin shi har lokacin da aka daidaita wannan tafiya sannan kuma muna kira gare su su gaggota kiran taron gaugawa na kwangire eh, domin a zaɓin magabata waɗanda ya kamata su ci gaba da jagorancin jam'iyya bisa kan tafarki na dimokuraɗiyya. Shugaban reshen wannan jam'iyya a gundumar Yamai ta biyu a Adamu Garba wanne aka sanar cewa an kora kwata-kwata daga jam'iyya ya lashe takobin kalubalantar wannan mataki. Cigewar da an kai man Yame, saboda an san Yame ta san sirrin komi bisa ga takardun farti. Kuma Yame ta san duka cuku da an kai. Eh, da muka fito daga Zandar muka zo aka dawa aka sa wannan kwamiti wanda zai kula da takardun da za a zuwa a yi deposit tun da mu delege da aka kai mu ba mu sinye bisa kowace takarda ba to yanzu an ce an kore ka da kai da magoya bayan ka ya ka koru haba malam haka kawai farti kamar na gado na shi ne shi dai sai rubuta takarda wa aka ba takarda ka mani ni ban koru ba ni dan inganci ne 100% ina jin kotu dake ke cige ni cikin inganci paske regulema dai ne ake bi ko a hidda to ba mu da ita to shi kenan dada dan ina fufa fu ban sa aikin da nake ba sai wani rubuta takarda ya turo ta whatsapp ni ya ci min mutunci ya kamata in kai karashi shugaban jam'iyyar sefayar inganci na ƙasa kasu muktar da na kira ta waya ya bayyana cewa ba zai ce komai ba akan wannan batu wanda a cewarsa ba shi da mahimmanci a wurinsa hasalima ya hana in ambaci sunansa cikin wannan rahoto duk da cewa na fahimtar da shi cewa ka'idar aiki ba ta yarda da irin wannan bukata tasa ba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan nan yana cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina kai na yayi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Borowa ga ci gaban hirar tasu. idan za a biya kuɗin abin da nake son na fahimta shine idan misali ce an baka taki an baka injin ban ruwa an baka iri an baka kuɗin gyaran gona mukaddara ce an baka komai da kuma naira dubu ɗari biyar to a ƙarshen damuna idan ka noma shinkafa ko gero ko riɗi ko dawa ko masara ko wani abu idan za ka biya bashin za ka ɗebi buhun shinkafa ka zane ko buhun riɗi ko gero ka za ka biya da shi ne ko kuma a'a za ka je ka sayar da wannan amfanin da ka noma a kasuwa kuɗin da ka sayar din sai ka biya bashin da shi ta yaya mutum zai biya wannan bashin da aka bashi eh to yanda ake irin wannan shirin shine lokaci girbe in aka girbe kayan gona za a zo da, da kamar inda na gaya maka akwai wanda zai anko barowa akwai wanda akwai off-taker wanda ya riga ya yi a kai cewa duk kaya gonan nan aka fito da shi shi ya bada yan imani zai doka zai biya kudinsu to in aka zo wannan lokaci sai a kawo kaya gonanka a kawo lissafi abin da aka baka sai a za ce to ga kaya gona in aka zo da shi an shirya sai a duba nawa ne kosin a duba kuma menene riba da ya hau kai to riban da ya hau kai shine za a ba manomi to idan kuma muka duba irin shirye-shiryen ayyukan gona da a baya aka fito da su a Najeriya mm. da kuma wannan shirin na anko borowa eh. menene bambancin shi wannan shiri da sauran shirye-shiryen tallafin aikin gona na baya wa wannan tambaya yana da kyau kwarai da gaskiya babbanci su shine na farko shi wancan da an dinga jaraba san akwai abin da muke cewa research findings inda abu ya faru akan tashi a dan bincike a tabbatar menene ne makasudin yi rashin nasara wannan tafiya to an bincike an gano cewa mafi yawan mutane in aka ba su kuɗi ba noman suke yi ba sai su mai da shi wani hanya sai su bi da shi ta wani hanya shine an zo zo an yi lissafi har da mu ma a ciki an yi lissafin muka gani cewa eh tun da ya zama haka kada dinga ba eh, manoma kuɗi su dama manomi na kwarai shi abin da yake so kayan da zai aiki gona ne da shi saboda haka a saya masa kaya gona mu gani to mun gwada haka mun gani an yi nasara shi yasa muna so a ci gaba da shi ya wato shi yanzu wannan shirin an riga an fara shi ne ko kuma yanzu ne ake kan fara shi eh kama dai farawa dai mun fara an riga an fara ka san abin da nake so ka gane shine an fara jaraba shi a kebbi state na dan wani lokaci kama 2016 2017 ba a yi nasara ba to da muka bincike mun dubo mun gano cewa abin da ya sa ba yi nasara ba masu zuwa da kayayyaki da za a sayar ma manoma in dai an sai ko da eh, taki na an sai a kai dubu biyar za su za su ce dubu goma sha biyar in dai kaya kamar fashi haka wanda za a sa gona eh, eh sun kage kudin mun gano cewa ashe akwai waɗanda za a ce wannan ya sayo ya kaya ba middleman an dinga yi haka mm. to shine eh to yanzu yadda shirin da muka yi shine mu samu ainihi masu masu eh, kasuwanci iri waɗannan kayayyaki mu zo mu zauna da su ba wai su za su je su karbo aro ba ne su zo su ba wani wani ya zo to a haka ɗin yanzu an dinga gani mun gano cewa ta haka ɗin ne kuɗi kayan yayi yawa ya hau sosai. Eh, wato ina fahimce ka eh. ana so a yi waje da yan ciwaciwa. yawa yan ciwaciwa ma kenan. na'am eh, wannan shiri na tsakanin mai ba da rance hmm. da mai yin noma. kawai. wannan shiri kenan. to idan muka duba yadda kuka fahimci cewa wannan shirin kamar shine abin da ya fi dacewa ga manoma a Najeriya misali. shirin nan an ɗauke shi ne za a aiwatar da shi na wani lokaci a matsayin gwaji ko kuma a ko daga kun gwada kun ga cewa lalle kwalliya na biyan kuɗin sabulu kurun za a ci gaba da shi a yanzu haka eh to a tafiya da muke yanzu muna imani cewa za a yi nasara in dai aka bi daidai da an riga an shirya don mun jaraba shi ya yi nasara to shine yanzu muna gani in allah ya yarda da shi za a ci gaba idan muka duba duk wani abin da ya shafi rance a Najeriya hmm. akwai abin da ake kira collateral wanda zaka kawo a matsayin abin da zai zama kamar lamuni ko jingina kafin ka samu wannan bashi din a wannan shiri na an borowa da ake ba wa manoma tallafi kuna karban wannan collateral din ne ko kuma ya ake tafiyar da shi eh to dama amfani a yi abu a ce kenan na farko a kanana karkara haka yadda muke yi shine akwai abin da ake cewa cooperative groups suna dan kungiya kanana haka a ta waje kungiyoyin nan ne za mu samu garanti mu a apex body na na kungiyoyin za mu samu garanti cewa eh wannan mutanen suna aikin gona ne kuma ga a, group nasu in muka samu iri wannan bayani da su ne muke aiki saboda zance collateral din na dama tun daga farko shine hana manoma samu kudin noma mm-hmm. to don iri wannan collateral ɗin shine aka yi wannan shiri na an Madalla Malam Hassan mai na kaina mun gode kwarai masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni Safina Tusa da Sodangi ke cewa a huta lafiya. jama'a masu sauraro ku yi mana aikin gafara ba za mu samu dama karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ba amma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Ƙwararrun niƙayya a teku sun ba matasa goma sha biyu 'yan ƙwallon ƙafar ƙasar Thailand da kuma mai horar da su da suka makale a wani kogo ƙwayoyin magunguna masu ƙara ƙarfi domin taimakon su murmurewa yayin da ake tunanin hanyar da za a mai da su gida. An samu matasa goma sha biyu 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Thailand da mai horar da su da rai cikin wani kogo kwanaki goma bayan sun ɓace jiya litinin gwamnan london siang ray um, strong ya faɗa wa manema labarai cewa mun samo dukansu goma sha uku lafiya mun yi tafi dukanmu muna murna sun tagayyara ainin bayan shafa kwanaki tara babu abinci amma suna nan lafiya sai dai ƙananan ciwuka da suka ji kawai su waɗannan matasan 'yan shekara tsakanin sha ɗaya zuwa sha 16 da mai horonsu mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale cikin kogo jiya litinin A wani rahoton bidiyo mai tsawon minti biyar da masu aikin ceton suka ba kafofin watsa labarai, an nuna matasan sanye da kayan wasansu suna zaune a ƙasa kusa da makeken ruwa, da alama hasashen fitilar masu aikin ceton yana kashe musu ido. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin safina ta sada dangi da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Rob McLean. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.